Jama'a Assalamu alaikum kun mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci, shirin da zai yi dubi dangane da gasar kwallon da wakai da aka sani da polo da ta gudana a jihar Kaduna, tarayyar Najeriya. Sai ku biyo mu. To madalla a ranar Lahadin nan da da ta gabata aka kammala gasar kwallon da wakai a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. inda aka fafata tsakanin kungiyoyi da dama domin samun nasarar lashe babban kofi na gasar da ake kira da kofin georgia wadda ke cika shekaru 100 da fara buga shi a kaduna wasan ya kayatar matuka kuma ɗaruruwan masoya wannan wasa ta kwallon da wakai ne suka fito kwansu da kwarkwata domin kallon wasa na ƙarshe a filin wasan da wakai na daddalin murtala muhammad inda aka kara tsakanin kungiyar rubicon da ke abuja da kuma lintex agad da ke lagos sai dai kungiyar rubikan ce ta samu nasara da ci bakwai da shidda bayan kammala wasan bashir dan tata wanda ya jagoranci kungiyar ta agad ya bayyana cewa duk da yake kungiyarsa ba ta samu nasara ba a wasan karshe to amma alhamdulillah tunda an yi wasa lafiya kuma an gama lafiya gadi abin da yake cewa sunana bashir dan tata na ma lintax wasa na nawa kuka kare na biyu ya kaga yanayin wasan wasa alhamdulillah tunda an sauko lafiya an yi an gama lafiya alhamdulillah amma yanzu kana mataki na nawa a mataki na uku a wasan polo eh ganin cewa duk shekara ake wannan wasa me ya kamata a inganta a wajen wannan gasa eh abin da ya kamata ya kamata mutane su kara bude idan su dan da yawa mutane ba san wasan ba ya kamata mutane su kara fahimtar wasan su gane don mu kara samun mutane da yawa akan wasan yayi yin filin wasa alhamdulillah kamar yadda ka gani ka gamsu da yadda aka gudanar da wasan ganin cewa lokaci ne na damana ana ta ruwa komai yayi daidai komai ya tafi daidai alhamdulillah bashir ɗinta ta kenan wanda suka zo na biyu a gasar shi kuwa mustapha janairu cike yake da farin ciki ganin cewa ƙungiyar rubicon da ya buga wa wasa ita ce ta samu nasara sai dai ya kuka kan yadda filin ya kasance ganin cewa a lokacin damuna aka yi gasar sunana mustapha junaidu ni ne vice chairman na guards polo club abuja kuma ina wasa da rubicon 2 gaskiya ina cikin farin ciki sosai sosai saboda last year mun yi attempting cin kofin nan ba mu ci ba shekara ɗaya muna shiri kuma Allah ya ba mu nasara. Me za ka ce gaba ɗaya yanayin da aka gudanar da wannan gasa? A gaskiya wasa ya yi kyau alhamdulillah gashi na ɗaya dai dama ana so a gama wasa safe free ba wani accident ba wani casualty to kuma alhamdulillah an samu an gama wasan haka. Kuma quality of play din ya yi kyau in kuma tunda kun kalla kun ga cewa babu wani rigima ba hayaniya an yi wasa kowa ya accepting results kowa ya kan kokarin shi kuma yadda da yawa sannan ya kare na yanzu da alama dai kawai hard work ne muna da dawakan da za su kai mu har ƙarshen wasa zan iya cewa abin da ya taimake mu kenan amma yanzu kana mataki na nawa wasan polo a tara da biyu to kamar yan wasan da kuka ɗauko su su ya kai kamar mataki na nawa yan wasa da muka ɗauko guda uku ne guda ɗaya daga cikinsu mataki bakwai guda biyu daga cikinsu kuma mataki shidda ko ko ne abu da zaka faɗa dangane da abin da kake so a gyara a gasa mai zuwa shekara mai zuwa eto eh to a gyara filin nan gaskiya ai kaga dai an yi wasa amma wasan an dan wuya duk da dai ai kowa ne ya buga ba wai yayi favorin ko tim daya ba ko wani abu haka kowa ya sha wahala sai ka gyara kwallo za ka buga sai ta shiga rami har da yanayin yadda muka samu kanmu cikin damina mafi yawanci in ka kula ba a cika samun damina ba a wannan lokacin to amma daminan nan ta kai har gashi ana cikin kwana goma na karshe a oktoba amma da karshe wannan kungiyar ta kun taba cin wannan kofi eh mun taba ci babban kofin nan mun ci shi so biyu wannan shine na uku shine na uku sosai kuwa Mustapha Jalil na rufe baki sai jagoran kungiyar Bicon kuma ministan harkokin jiragen sama na Najeriya Hadi Sirika ya nuna godiyarsa ga Allah tare kuma da ƙara tabbatarwa al'umma cewa wasan kwallon polo ba wasa ne na masu hali ba kowa ma zai iya bugawa idan yana da sha'awarta na yi godiya ga Allah kuma alhamdulillah na ji daɗi ƙwarin gaske fiye da yadda ake zato a yayi kyau an kawo jaket da ake so a bada an kawo tarihi na shekara ɗari an kawo abubuwa da yawa saboda ka muna godiya da eh, club ɗin kaduna ka kai mataki nawa wasan polo a tara da daya ganin cewa an buga wannan wasa kuma wasa ya ɗumi sai da karshe ne Allah ya baka nasara ya kake ganin za a inganta harkan polo a Najeriya ganin cewa gashi ka shigo cikin wannan harkar a gyara filayen polo na Najeriya a sai dawaki sannan a yi ta wasa tsakanin juna sai ga polin yana karuwa yana kyau a maganganun da wasu suka yi sun nuna kama akwai baraka tsakanin waɗanda ke da kungiyoyin polo a najeriya me za ka ce daga da wannan magana da aka dinga yi babu dama kungiya eh, ɗaya ce ta rabu biyu wato sauran najeriya club goma sha uku suna gehe guda sai kuma da kano da ibadan da lagos suna gehe guda to amma yanzu duk mun haɗe ka ga yan Lagos sun zo mun buga da su sun buga wannan wasan saboda ka an dawo an ɗinke an zama uwa ɗaya uba ɗaya saboda wannan wasa su nawa ka taɓa samun nasara a wannan wasa a wannan kofin shine karo na uku amma a sauran kofuka kamar karo na tara ko ko ni sako da ke da shi daga da masu wasan polo ko kuma wasan kansa eh a ci gaba da yi saboda shi wasa da doki ma ya zo cikin hadisan manzon sallallahu cewa ana wasa da doki kuma akwai albarka a tattare da doki sannan bayan wannan mace da doki da da kula da shi da koya mashi a ɗabi'u shi doki ɗin yana samun lada daga wurin Allah da abin doki ya ci da abin da ya sha da abin da kasar duk yana zuwa wurin mizaninsa daga karshe gana ana ganin wasan polo wasa ne na masu hannu da shuni ba gaskiya ba ne ba saboda yawa yawan waɗanda suka wasa yau ba ayan misali ba ne ba idris barmasi abdulmalik barmasi bello buba Amis buba dawule baba adamu yaro jamilu muhammad adamu yaro da sauransu duk ba kuma su ne manyan 'yan wasan Najeriya. Ministan harkokin jiragen saman Najeriya Hadi Sirika kenan. Sai dai Ibrahim Muhammad Dangaye na kungiyar Alamin da ta fi kowace kungiya lashe gasar ya ce sa'a kawai aka fi su samu. Amma za su bada mamaki a shekara mai kamawa. Sunana Ibrahim Muhammad ni ina tara da uku ne. Tim shi shine Alamin. Muna defending champion ai. Bara mu muka ci ai. Wannan karan kuma wannan ba shekaran mu bane ba. Samun fara shiri inda muna ƙoshin rai da lafiya shekara mai zuwa insha Allah za mu dawo. me ya faru ko an fi ku karfin yan wasa ne wallahi ba fi mu karfin yan wasa ba furun ko kawai yanayin wasa ne yau da gobe amma ya ka kalli yanayin da gasar ta tafa wannan shekara gasa komi yayi kyau abinda kawai ya faru kawai saboda wata lokaci eh, ruwan da aka dinga yi a daga wasa fili irin bai bushe ba abin nan ba shine ba a samu yanda aka yi wasa da kyau sosai ba amma muna sa ran insha Allah shekara mai zuwa za a improvement din fili komi zai fi zai yi kyau insha Allah. To ya ka kalli wannan wasa da aka buga tsakanin waɗannan manyan kungiyoyi guda biyu? A wasan gaskiya ya bugu sosai. Allah ya ba Rubiko sun ci. Wannan shirin na zuwa muku dai ne daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Ibrahim Muhammad yake nan Wani abu mamaki da ya faru a gasar shine yadda Sadiq dan tata na kungiyar Lintex Agad mai gwanin tata daya ya lashe kyautar dan wasa mafi kwazo a gasar duk da yake akwai turawa masu gwaninta har zuwa ta bakwai. Ya bayyana wannan nasara da ya samu akan jajircewar rayuwarsa. na Sadiq Abdi tata na buga wa Lantarki tagad tare da kawuna wacce Bashir tata Kyauta ce ta MVP most valuable player wanda ya fi kowa kwazo kenan wannan ka ce shekaran ka na farko ya kaji da ka samu wannan kyauta ana alhamdulillah ai na san zan samu saboda na yi kokari yadda ya kamata a wasan kuma Allah dai bai ba mu nasarar cin wannan kofin ba amma sha Allah za mu dawo wata shekara mu dauka ɗan wasa mafi kwazo a gasar kenan Sadiq dan tata da ya fito daga ƙungiyar Lintex a Gad a nashi bangaren shugaban ƙungiyar kwallon da wakai ta Kaduna Suleiman Abubakar ya ce cika shekara ɗari da gasar ta yi na cikin abubuwan da ya ƙara wa gasar armashi amma ya fara da godiya Allah ganin cewa an kammala wannan wasa lafiya alhamdulillah an yi wannan wasa ta tarihi an kuma gama lahiya bukatun mu Allah ya taimaka Allah ya biya an yi wasa an gama lahiya ba da wani ba da ji ciwo ba kuma wani ah, damuwa da aka samu eh, ruwa kuma a yi gyara dubun dubatan mutane sun halarci wannan wasan kashe menene sirri me bambanta wannan gasa ta bana da sauran da aka yi a baya to wannan don cika ta shekara 100 da aka yi an kuma samu su hada eh, gidajen rediyo kamar naku rediyo france kun fifita wannan gasa labari duk ya kai ko ina cewa ana kai ga kuma tumatumai da aka samu manya-manya manya-manya 'yan wasa daga ingila america south africa argentina da manya-manya 'yan kwallon duk sun hallara a kaduna Shante! Suleiman Abubakar kenan shugaban kungiyar kwallon da wakai ta Kaduna. Manyan sarakunan arewacin Najeriya da kuma jami'an gwamnati da dama ne suka halarci wannan gasar ta bana. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wakilin mu daga Kaduna Aminu Sani sadu Ni kuma da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa mu huta lafiya.